يخلق ويدعو ربه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya maɗaukakin sarki da ya bamu ikon sake haɗuwa a wannan masallacin jima'a mai albarka domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki jama'a in ba a manta ba yau ana sha tara ga watan jimadar ula watan musulunci na biyar wato hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa wannan shekara 1443 wanda ya yi da yau 24 eh 25 ko 24 24 ga watan 12 miladiyya haihuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2021 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mu jagoranci a cikin wannan karatu karatun da ya gabata jama'a mun kwana ƙarshen sotul furqan yau kuma za mu buɗe farkon sotul sotul shu'ara insha Allah Allah muna roƙonka da sunayenka daraja wannan sura za mu shiga albarka wannan sura Allah ka biya bukatun mu alkhairi Allah duk abin da ke cikin mutuwa ƙuriya ubangiji Allah ka magance mana shi ya Allah ka mana ƙarshen matsalolin ƙasar mu ya Allah Allah na roƙa sunayenka ya Allah daraja wannan sura wannan tashin hankali cikin kasan mu ubangiji Allah ka yi mana shi a yan uwa musulmi sotu shu'ara da makiyya ana kiran wannan suna sotu shu'ara wato abin da aka kuma shu'ara mawaka mawaka su ne shu'ara abin da yasa aka kira wannan sura haka nan saboda Allah ya amince can karshen sura inda Allah ta'ala ya ce wa shu'ara yattabi'uhumul gawun su mawaka masu biye su halaka kuka biye su duk wanda ka yana jin mawaki halakake na sai Allah ya ce alam tara baka gani ba annahum cewa su mawaka fi kulli wadin cikin kowane rahi yahimun suna daimuwa suna imana ko kowane suwa wani kazahi ci mutuncin wani wata magana wadda aka yaga wani ba ku gani haka nan jama'a ko ba hakan na to shi yasa malamai suka ce duk wanda haka yana bin mawaki halakake na ma'ana in zan duk inda mawaƙi ya duniya kana cin tafi shi kai mai wasan kuɗi kana buƙatar ta cikin harkokinka to kai halaka kenan musamman mawaƙan da suke su suna kutsa ma kowane irin ruwa na ɓanna sai Allah ce ce illal na amanu sai mawaƙan da adda imani irin su Hassan bin Sabit irin su abdullahi bin Rawa irin su Ka'ab bin Zuhair mawaƙan da adda imani na gaske su kan ba su Allah ya daidai su kenan ko yanzu akwai mawaƙa na gaske wanda su waƙoƙin su babu kanna cikin babu kuɗi babu waƙa su wanda ba su wanda a halaka ko jama'a ubangiji Allah ya kare su. to wannan sura an kira sura shu'ara fi makiyya an saukar da ita gabanin hijira tun gabanin hijira aka saukar da ita Wanzan Allah yana makka aka saukar da sura shu'ara yace hiya mi'atani wa sab'un wa ishruna aya tana da ayoyi ɗari biyu da ishirin da bakwai wa mawdu'uha ra'isi abinda addarasin wannan sura topic jagoran darasin wannan sura shine siqatul rusuli billahi rabbihim amincewar da manzanni suka wa ubangijinsu Allah ya sa su aiki sun yarda da aikin sun ɗauka duk abin da ka samu su sun yi sun amince duk abin da ka samu kamar yanzu a saka aiki kirki wallahi aikin gane mai gida ya sani wallahi duk abin da ka samu da kai na yi shi to su mazai sun amince wa Allah ubangijinsu fa khawful fitnati jin tsoron shiga fitina la yamna'u rusula min tabligi bai hana su manzanni isa da sakon Allah jin tsoron za a kashe su ko za a buge su bai hana musu zuwa su faɗi abin da Allah ya faɗi wa izharu da'wati ila da kuma bayanar da wato kira zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wata suna za su shiga suna faɗi shi yasa kun ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce wa'azi a bashi kashi a duke sai an duka ya mutu a kai shi a yi kuma bai hana in ya farfaɗo kuma gobe ya sake komawa saboda shi aikin yin Allah ya saka shi to ho baka da wata dubara shi sai ka yi shi to ba ina fata mun gane maganar saboda ka shi yasa annaba sun yi kowa shiga jarabawa wallahi malam annaba sun kowa shiga jaraba shi yasa kaga su saboda su an faɗa musu kuma an gwada musu abinda aka kuma su to su ko aikin da an kaza su ya ka. akwai wanda aka kashewa an kashe da yawa annabawa saboda isar da sakon Allah sun mutu sun bar duniya sannan duk wanda ya ɗauko hanyar su su ko aiki ya samu duk wanda ya ɗauko aikin annabawa ya ce yi zai yi to ko ba a yi abin da an kawo annabawa ba to sai a yi mai ƙane ne shi yasa aka ce su annabawa jin tsoron fitina bai hana su isar da sakon Allah aikin nan da Allah ka sai isar da shi Allah ka babu ikon gane yace ruya an ruwaito anna baha cewa su suratu baha wa tawasil da kuma suwa da aka cewa basin mim da basin min alwahi Musa alaihi salam kuma daga cikin alluna annabi Musa alaihi salatu wassalam sunayen alluna annabi Musa ne su wa'annan kalmomin shi yasa ga wato akwai hikima na Allah wurin kawo wa'annan haruffa farkon wuri, amma mu da yawan ba mu gane ba malamai suka ce littafin su gabata ba a taɓa samun inda aka irin wannan abbreviation sai a faɗi wasu kalmomi amma suna kunshe da wasu ma'anoni ba kowa ya san su ba yanzu kaga Allah madaukakin sarki sai ya bude sura yace bismillahir rahmanir rahim da simin ko bismillahir rahmanir rahim قافين تلك آيات الكتاب المبين وشين أتكي طاسين akwai kira'a da za a game su a ce qasimim sai a haɗe su wata kira'a kuma sai a ce mim ko daban-daban za a faɗi to me ma'ana wa'annan harufa guda uku da tsa'un da sinun da mimun shine yake cewa sayyidina ali radiyallahu anhu ya ruwaito lamma na nazalat qasim lokacin da aka saukar da wayannan wannan su wayannan harufa guda uku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi magana manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yace abinda ba'un kanihi shi ba'un yana duru saina duru saina a dudin duru sinin wanda Allah ka magana wanda annabi Musa ka magana da Allah ta shine ma'ana ba'un shi kuma sinun al-iskandariya wani birni daga cikin kasan masar a cikin iskandariya shi kuma makka shine basimim sannan wani kauli na biyu aka ce shi ta'un ma'anar ma'anar shi ɗaiba ɗaiba madina shine ɗaiba inda kabarin manzon Allah yake a can yanzu sin shi kuma baitul muqaddas baitul maqdis ko baitul muqaddas suna cewa haka shi kuma mim ya yani makka sannan kauli na uku aka ce shi ta shajar duba wato wata itaciya da a cikin abin da aka ce ma ita aka ce ma ba wasil shi kuma sidratul muntaha ofis din mala'ika jibril inda yake can sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa shi ne ma'anar sin wal mim muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ji fasara da suka yi sannan shi ko wata magana wasu malamai suka ce da aka ce tsasimim yace annahu a aqsama Allahu bihi rantsuwa ce wadda Allah ya yi kuma Allah ce billahi allazi la ilaha illa huwa shine wasu malamai suka dauka rantsuwa ne Allah kai shi yasa yace qasimim kaga wani yare na wanda kowa bai sani ba in ba Allah ya bayyana shi Shi shine wasu malamai suka ce kai wadanga haruffa fa Allahu a'lam bi muradihi bi zalik hakikanin su dai fassara su ta hakikanin Allah da ya sani wani sirri na wanda Allah madaukakin sarki ya saka shi a kuma da suka ce sunayen qur'ani ne qasim ismun min asma'il qur'an kuma suka ce qasim ismun min asma'illah suna daga cikin sunayen Allah amma malam gumi Allah shi masa rahama anan yace Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shi ne mafi sani hakikanin abin da yake ne da wannan harufa su kan su larabawa masu kuri da larabci da balaga da sauran sun wa'annan harufa sun rikita su sun kasa sanin me suke magana a cikin shi na Allah maɗaukacin sarki ce tilka ayatul kitabi waɗancan ayoyi na littafin Allah ayoyi na ƙur'ani ma'ana kama yanzu an buɗe suratu ayoyin da a can gaba kama an nuna su aka ce waɗancan shi na an ma'anar tilka waɗancan ayatul kitabi ayoyi na littafin ƙur'ani al-mubin ko wanda ke bayyana gaskiya daga barin ƙarya ma'ana al-muzhir al-hattam bil batil qur'ani ayoyi ne wato na qur'ani wato bayyana ƙarya da gaskiya duk wanda ke bin qur'ani zai gane ina gaskiya take ba zai gane ina ƙarya take jama'a shi yasa qur'ani duk wanda ya rike shi ya tsira kuma wanda ya saki kuma jama'a wallahi ya fita abin da gaskiya Allah ka ba mu ikon ganewa gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce لعلك باقع نفسك ألا يكونوا Allah madaukakin sarki ce la'allaka ya Muhammad tana yiwuwa kai ya kai manzon Allah ba fi unna saka mai kashe kanka ne kana kashe kanka qatiluha shafaqatan kana mai kashe kanka saboda tausayi wato akan musulunta wa'annan mutane fataktasu shay'an min risalati sai ka boye sai ka takaita wani abu na da aka ba aw min ma umirta bi tablighi kuma abin da aka umarce ka da isar da shi sai ka takaita shi Allah ya kunu mu'minin saboda waɗannan mutane ba su imani ba wato annabi sallallahu alaihi yana da kwadayi akan manyan manyan manyan makasin imani kuma wallahi jama'a ina da gaskiya kai domin duk in ka iske jama'a in kana son ka tuna sai kan su manyan su za ka kama to su waɗannan diga-digan makka na su arike da makka duka su ar shugabancin da duka duk wani talaka kashe su yake to suna annabi kokarin waɗanda ya ga ya kama su musulunta to shi ka kullum yana damuwa yana bin hanyoyi daban-daban har wata rana ga shi makaho ya zo mai yana allimni min ma allama kallahu ya rasulullah ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai ya manzon Allah shi ko Allah yana fama da waɗannan manyan yana gwada musu ga abinda a musulunci su musulunta alheri na cikin musulunci suna kiyawa sai ga makaho ya fito sai ya kaɗe manzon Allah bisa ga abinda ya yi sai manzon Allah ya fata ya juya sai Allah ya zarge shi duk saboda waɗannan mutanen su waɗannan mutanen suka zo suka ce to in ka san mu zama tare da kai sai ka koyi talakawan da tare da kai kore su mu zama zama tare da kai Allah sai ya faɗa yace wala tudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka kori waɗanda suke bauta wa ubangi tare da kai dare da rana kada ka kore su mana waɗancan kai da mutum su ina Allah ka cewa la'allaka baqi'un nafs kai kana mun sun kashe kanka halaka rayuwarka Allah ya kunu mu'min idan musu imani ba wa'in mutane ka kyala su yi ta mutunsu shirya ta Allah ce amma ka bar ƙanin halakkan ka manzo Allah sai ya ce kafa kwana saboda wa'annan mutane wallahi jama'a kun san wato duk wanda aka ce jagoran mutane kake in dai na kore kake ka tausayin mutanen yanzu ba ganin ko gidanka da ka wani yaro ya haka kuka sai ka tashi kwana ka da idanunka saboda kai jagoran su ne to saboda ka shi ma manzon Allah yana son duk al'umma ka tashi kowa ya musulunta kowa ya shiga aljanna ka annabi ka so saboda ka lokacin manzon Allah ya wahala kwarai game da waɗannan mutanen ko ba su musulunta ba da yawan su ba su musulunta ba shi yasa Allah ta'ala ya ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin ay la tuhlik nafsaka bi kitman shay'in min khawfin an yadurru ko minka aw yusiru fitna yace kada ka halaka rayuwarka ma'ana ta hanyar ɓoye wani abu don jin tsoron su gudu an yanfiru ka su gudu ga barinka ko kuma su da fitina wa hada mislu qawlihi wannan yayi kama da fadar Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhar rusulu balligh ma ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan annabi ka isar da abinda aka sauka maka daga wurin ubangijin wa in lam taf'al in ba kai ba mana in baka isar da abinda aka aiko ka ba amma ballagta risalatu baka isar sakon Allah ba wallahu ya ya'timuka minan nas Allah zai ma kariya daga sharrin mutane ba za su iya kashe ka ba inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin lalle Allah bai shaida mutane kafirai wannan aya sun Allah ya saukar da ita lokacin da ya saukar da ita masu gadin manzon Allah ta ya sallame su shi ku tayi Allah ya ce min zai kare daga sharrin mutane ba za a taba ni ba na sallame ku ta tayi shine Allah madaukakin sarki yace inna sha'an nazzil alaihim min as-sama'i aya inna sha'an nazzil alaihim min as-sama'i ayatan fadallat fadallat a'naquhum laha khadi'in kenan jama'a idan Allah sun ayi imani ya san hayar zai yi kenan su a yanda manzo Allah ka dogewa kan su imani Allah ya ce ka kyale su ka kala kanka saboda su in muka ga dama inna sha'a idan muka so nunazzil alaihim aya za mu saukan musu da aya minas sama'i daga sama aya nan za su tilasta su dole dole su imani fa zallat a anaqum sai wuyan su su yini kowa wuya ne shi yini laha ga wannan aya khadin ina mai dukawa gare ta kowa na wallahi dole saboda in Allah ya ga dama sai sa kowa shi imani jama'a inda mutum za ka ga wani bi ciwon ciki ɗaya kamar da dare har sai ba kai fara ba ko shi wata aya ta daban sai ka tunani Allah ne ne Allah ya san gwada ma kai ba kowa kake ba wallahi malam wata ciwon kai ɗaya dame ka ya dame ka kana ka kwana wata na babu ciwon ka babu komai ɗaya wani abu ya to cikin zuciya ka dame ka ya kana ma kwana to bale su nan da yace yace makufa mu saukar da aya ne ban tsoro ka rafi jabali fawqa ru'usihim kamar mu dauki katon dutse sama kawunan su yanzu jama'a Allah ya dauko babbakin dutse ya kawo sama argungu ya ce kowa wallahi kowa na kama kai ka kowa na imani saboda gudun kai ya faɗa mai halaka to saboda Allah ya ce ka bar su mu mun mu ga dama mutum na imani ko dan dole wallahi saboda kai ka kama kanka dai kai ta abin da an ka sa suka bi ka rike su kai ta yi da su su kuwa sun ka bi suka bi daga kyale su to jama'a kun san rayuwa ta Allah ya sifanta annabi azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum shi manzo Allah kwadayi shi kai kowa dai shigo dai shigo dai a tsira tare annabi na ta kokari amma Allah ya ce ka basu wallahi in muka ga dama wallahi muna sa mutum dole ya duka Allah ya ba mu ikon gane to gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا إلا كانوا عنه معرضين الله تعالى يتسوى أن كافرين دباب إيماني وما يأتيهم من آية من ذكر wato wani ambato ko wani hukunci ba zai zo musu ba minar rahman daga Allah ne rahma Allah ya saukar da wani hukunci dalala ala annal hukuma innama ya ati li shafaqa wannan ya gwada cewa duk wani hukunci ga ya sauko daga sama dalili ne akan cewa yana zuwa da tausayi war rahmat da rahma lahum gare su duk hukuncin da kaga Allah ya sauko daga sama wallahi saboda rahma ne ko da kaga an saukar da hukunci a yanke hannu wanda wanda ya saka rahma ne wallahi jama'a ko da kaga hukunci ya sauko idan mutum ya zina da aure a kashe shi a jehe shi rahma ne jama'a ina fata mun gane magana don mi don saboda in an baka da laihinka kan mutu da shi sai ka shiga sai ka shiga wuta yanzu ku yi misalin matan da ta tuba ga zina ta ce ya rasulullahi na yi zina kuma ina da ciki da kan ta faɗi annabi ya ce a ina yan uwan suka ce ga mu manzo Allah ya ce a tare ita a kula da ita sai ta haihu a dawo da ita an ka tsaye da ita ta haihu an ka dawo da ita ga yaro annabi ya ce a tsaye da ita kuma sai ta yayi an ka ita kuma ta yayi ta sake dawowa kuma wallahi malamai suka ce abinda manzo Allah ka nihi in tattaye tabbaci tattaye ta tsoma Allah shi shikenan ta yi su amma saboda ƙarfi imanin da aku gare ta cewa ba ta dagawa ta so ai mata wannan haddi wallahi matan ta so aka yi mata haddi manzo Allah ya shiga gaba ya mata sallah sai mun sayi na abarci ya rasulullah atusalli alaiha wa qad zanat ya manzo Allah karimar sallah a halin zina ta yi an kashe ta fasika ce fa ya rasulullah sai manzon Allah ya ce laqad tabat tawbatan law qutimat baina sab'ina min ahli madina lawati athu shi wallahi ta yi tuba ta gaskiya lar da Allah ya bata da tuba da tsayi, ga laifin zina da arba mutum saba'in larasa cikin murgani ya ishe shiga aljanna ka dibi ladan mutum guda a ce in arba mutum saba'in sai ishe shiga aljanna ka sa wani ba karmi na yace a ce mutum ya yi kyautar rayuwa sai ga Allah saboda Allah ɗaya kashe shi to kaga duk hukuncin aka so kasuwa rahama ne ga mutane wallahi da ma amma mutane ba su gane wasu ganin suke kai wallahi wanga wanga abu yayi tsauri kwaye daga alhali duk wani hukunci da kaji an ka sauka suwa daga sama rahama ne gare mu da kasa gane na abu mai jama'a shi sa kana ganin wasu suna ganin cewa ya za a ce hukunci kaza ya yi tsauri a ce mutum nan ya sace dubu ishirin da bai a ce yanke mai hannu halin hannun mutum bai dubu ishirin da bai daraja ba kan tunanin wasu mutane to ai sannan a hana fata ai dan yanzu kaga mutum ya sa wanda ya sa dubu ishirin da biyar an haƙi shi gobe na shan sa dubu hamsin to kaga wani kiyo sai ya wuce haka to amma idan an kaɗe mutum hannu an kaɗe hannu mutum saboda ya kwashi ya kwashi dubu ishirin da biyar to wani gobe ko naira goma ya gani bai ɗauka kwarai da gaske yanzu ba a ganin zamanin manzon Allah sama mutum na ka zuwa shi aje mutum buhun buhun gari ƙofar gida na ya taya sai sai mai gidan nan kwaya ta waya ya so su ba ya ga buhun gari ƙofar gidan ya aji mai ya fi shi na an kaji saboda a lokacin hukunci a kai zamanin manzo Allah in kai sata hukunci za a yi to amma yanzu da ya zan ba a hukunci ba da ranar yake sai ka ajin mashi ɗaya ka shiga gida ka hito an ɗauke shi saboda ni saboda sun san ba a komi mutum ganin ko an kan mai ba a komi illa turanci ke za a yi to kaga in ka diba kenan saukar da wannan hukunci ya zama rahama ga al'umma ce shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ya'tihim min dhikrin min ar-rahman illa ka muhdathin wato Allah bai taɓa saukar da wani hukunci daga sama ba muhdathin wanda asabo illa kanu anhum muridin fa su suna bijiri ma wannan hukunci sai su kauda kai ba su yadda suna ganin su gaskiya bai dace da su ba ba su yi sai su bijiri ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya ce فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله تعالى يقول فقد كذبوا به يقول سن قرية القرآن ما سن قرية حكم da Allah ya saukar في القرآن fasayatihim anba'u Allah ya sani labaruka za su zo musu karshen abinda ya faru ga inda aka zai zo musu ma nu bihi yastahabi abin suna izgili shi zai zo musu kenan idan aka saukar da aya ko wani suna izgili suna cewa kai wannan ai sai dai malamai kan mu kan wanga ai mu wallahi ba mu iyawa suna izgili to Allah ya ce karshen abin zai zo musu abin suke izgili a kai shi ne wa musulmi idan aka saukar da hukunci yayi ma nauyi to abin da ya kamata kai shoyin kakka kai magana kai kai izgili wasu abin da ka ka sayar da abin nan ka kwaro su ya aka saukar da wani abu wanda suka ji bai dace da su ba ya shirin ka ɗaya kama bakin ka amma ka yi izgili ka ce kawai wannan sai malamai walla mu kan wallahi wanga hukunci mu kan ya yi mana yawa Ka ga an samu matsala Allah bai so haka ishirin ka ɗaya ka kyale ka kai dai baka iyawa to ishirin ka kace ko bar wanda ka iyawa shi to su ka herar shi ya halaka su Allah ubangiji ya samu gadi gaba sai Allah ta'ala ya ce awalam yarau أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم الله تعالى يتي أولم يروا شنسوه باسو غني yanzu ba su kallo ilal ardi zuwa ƙasa kam ambatna nawa muka tsiran fiha cikinta ai kasiran da yawa muka tsiran min kulli zaujin daga kowane irin nau'i karimin mai daraja ai nau'in hasanin wato nau'i mai kyau kasirin nafi mai yawan amfani Allah ya ta'ala ya ce da yawa daga cikin su muka tsira cikin ƙasa nau'i daban-daban kenan idan muka dibi ƙasa abin da ka tsira su, akwai wanda ka gani kasa ku wata ƙasa in ka tsira ga wani iri daban kuma duka Allah ya tsirar da abu ne ko masu kyawu ko masu yawan amfani kenan Allah madaukakin sarki na son wato mutum ya zanka dibe abin da ƙasa take tsirarwa tun daga itace zuwa ga hakukuwa zuwa ga abin da mutane ke da abin dabbobi ka ci za ka ga da yawa daga cikin su munan ta bu kasa in ka ce wani haki wata kasa har gane ba kuma san suna ne ba yanzu ka tashi ka ce India in ka ce India za ka iske wasu wasu hakukuwa ba kuma san sunayen su ba nan ba ku da irin su kamar kihi na ruwan mu nan argungu in muka ga wani kihi sai mu ce wanga suna ne musu mu ce wanga suna tambuwa wanga suna ta kuma to in ka ce wata kasa an ka dauko wani kihi ba san suna ne ba dan baka taba ganin iri ne ba to kamar kamar kamar ciyawar nan ta wani ciyawar nan in ka gane ka ce wanga bullasa wadda harkiya wannan gude gude wanga in ka ce wani ya a dauko wani baka san sunan shi ba in eh? <laughs> ka je boko <laughs> yanzu ka ga hakin ga boko haram da bana shigo muna wallahi malam <laughs> wato abin da ya ban dariya bara na ɗauki yan da shi sun ka sun kai min da shi na sai iri wajen wani na ciro an to duk an da shi wuri ko ina sai ɗauko ne himin daɓe daɓe nan da aka yi an haga da shi don ka haƙi kai kuma tasowa mai daɓe ya ciro ya kusan gama sai ce wallahi malam wurin gana ka wallahi kusan yadda da rabin da boko haram na an ka ta samu <laughs> <laughs> wallahi malam nace eh, in wa ne ce wallahi malam sai ka mu ciro shi tidi ba gani malam wallahi wanga boko haram ya kuma ciro wani kuma su masu aiki hana biya sun da yanzu in ni wani mamace ba yi don na ɗaukar rikin kasa <laughs> wallahi malam ce to yanzu abin da za a yi tun da yanzu mare sai yayi mu bari har gobe gobe bace yi kuma za ki ɗauko wasu aiki an ka so an ka kuma cirewa an ka kuma cirewa an ka kuma samu wani iri kuma an ka so an ka kuma da sawa to shi yasa abin ya banda ya sun suna abin da suna ciya ni na ya abin da ya yi duhu shinkafa ta shi wai dubu kwaran da aka Allah ya ba mu ikon gadewa. to gaba sai Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika la'ayan hmm. wa ma kana aktharuhum Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika a cikin wannan Allah ya tsirar da nau'i daban-daban na hakukuwa na aya wallahi akwai aya dalalatu mai nuni ala kamali qudratihi ta'ala wadda ke nuni akan kammala qudura iko na Allah madaukakin sarki amma wa ma kana aktsaruhum mu'min mafi yawancin mutane ba su suna imani ba wato jama'a ko ka dibi haki dai ya kamata imanin ka ya karu don ka san mutum irin ka dai bai iya halittar wannan abu babu wani dubar da mutum zai iya tsara ya iya halittar wannan abu Allah ina ga dama ya hidda shi yana akwai kamala iko na Allah a cikin wannan wa ma kana aktsaruhum mu'minin fi ilmi Allah mafi yawancin mutane ba su suna imani da wato a cikin ilimin Allah ba ilimin Allah ya tabbatar da ba su suna imani ba wa qala sibawayhi kana za'ida yace kana anan wa ma kana aktsaruhum kana anan yace za'ida ce ta kage ai ma aktsaruhum mu'minin fi ilmi Allah ba su yuzu ba su ba su suna imani ba a cikin ilmin Allah Allah ya sani ba su imani wa qada'ihi da kuma hukuncin sa walidhalika la tanfa'uhum amsalu hadhihi al-ayat saboda ka misalin wa'annan ayoyi bai amfanin su da komi aya sai ta biyo ta wuce ba su fahimta komi cikin ta yanzu jama'a duk mutumin da ka shiga mota ta kwaɗi da shi ya ga ya hita ga wani ya mutu amma shi ya hita ya kamata imani ne ya ƙaru to amma wallahi wani wanda Allah bai so da imani ba babu abin da ƙaru haraka ce da ya saba shi ma wurin sako na zaina bai fasu zuwa sai ya ya dawo kaga ya kamata ke wanda aya da Allah ya gani ya kamata ya gode ma Allah ya koma amma mafi yawancin mutane shi yasa ce wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa kana ganin wata aya sama ko kasa mutane suna shuɗewa suna kallanta amma ba su fara imani wallahi ya kamata yan uwa musu yau koma ta kata aihu ya kamata a ƙara imani jama'a saboda ka san dai wani iko na Allah Allah ya baka mutum a cikin wanga naka kai ka san kai dubara ka baka halitta sannan ya ku Allah maɗaukakin sarki ya baka damar wato ka tai duk inda ka son ka tai ka yi magana a yi magana ka jiya ka ga abin da ka son ka gani duk waɗanda abubuwa ya kamata mutane su ƙara imani saboda su amma ina mutane in Allah ya riga abin ga mutum sai dai wada sai dai wata Allah ya gada ma kawai bangiji Allah ka ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ta'ala ya ce wa inna rabba kuma lalle ubangijinka lahuwa tabbas Allah shine al'azizu gagarau mabuwayi zul izza Allah ma'abuci buwaya yace yantaki mu'minul kafirin Allah yana yin uqubar kafirai arrahim kuma Allah ya kasance mai yawan rahama mai zuba rahama yarhamul mu'minin Allah yana rahama ga mu'mini Allah ta samu cikin rahmat yasa yan wa musulmi aka ce rahama Allah ta rinjaye azaba abubuwan da Allah ta na rahama sun yi yawa bisa ga azaba saboda Allah yana son mu da alkhairi illa kawai mun ba mu son mu kanmu da rahama Allah ka Allah ka tausaya mu thumma zakara ta'ala sannan Allah ya ambaci a qisasin Ƙisoshi guda bakwai li isbat thiqati rusul billah domin tabbatar da amincewar da manzanni suka wa Allah fama kana yasudduhum babu abin da ke iya kange su an tabligi risala daga isar da sako khawf fitna dan jin tsoron wata fitina min qaumihin daga mutanen su aw Allah yu'minu ko kuma zan ba a imani ko sun sun wadi bi hana musu ba idan sako bima unzila ilayhim ga abin da saka musu fa bada abi ta Musa sai Allah ya fara qissa annabi Musa li ahammiyatiha saboda muhimmancin ta bil mawdi ga wannan bagiri la ya taqaddamuha la ya taqaddamuha fi tarikh ba wai saboda ta ita fara zuwa ga tarihi ba kenan kisoshin da za a kawo a kowace kisa ta faru gabanin kisa a laifin Musa amma sai Allah ya fara da kisa a Musa saboda muhimmancin ta sai Allah ta'ala yake cewa wa idh nada rabbuka Musa wa idh nada rabbuka Musa an til qawma zalimin qawma fir'aun hmm. ala yattaqun yan uwa musulmi abin da yasa Allah ya kawo da kissa annabi Musa da Fir'auna saboda akwai darasi cikin da yawa domin kun gani Musa ko da ya bar gidan Fir'auna ba nan ya tashi don shi annabi Musa alaihi salatu wassalam da Fir'auna yayi maholki za a yi wani jari cikin bani Isra'ila zai sanadiyya an shi mulki ne to sai Fir'auna ya dauki matakin a dinga yanke jarabai duk jariri namiji an ka aiwa cikin bani Isra'ila sai a yanke shi sai zan aka yi ta yankewa aka yi ta yankewa da aka yi ta yankewa sai suka ba shi su an fa zubar jini da yawa fir'auna ya kamata a ɗage kafa bana duk wanda an ka aiwa a kyale shi amma baɗi duk wanda an ka aiwa kuma a yanke shi to ana cikin wannan sai an ka yi annabi harun shekara da ba a yanka jarirai sai annabi harun ya rayu ana nan ana ta kuma sai kuma shekarar da aka yanka jarirai sai Allah ya sa aka yi annabi Musa cikin ta shi ko uwa ta sai Allah ya ce mata gawar zaki ki sa cikin akwati ki kai cikin ruwa ki aji ki koma gida ki zaman ki za a dawo miki da shi to ga yi ko Allah kuma ta aihwai sai ta yi mai haka sai Allah ya ja akwati ya kai gidan Fir'auna <laughs> wallahi mala abun wato kissa ana son a faɗa ma cewa Allah ya tashi abu ne wallahi ba zai hana wallahi mala ya kamata sai musallama kawai masu wanke wanke tsohon gidan sha'awa sun kaga akwati sun ka ɗauko sun haka an ka buɗe an haka jariri gwanin ban sha'awa sai ce a ce a yanke shi sai mata ta ce a a mai gida la ta ka sulufu to Allah ka dauka shi wanga yaro a fa an yanfa ana yana yi waye amfane mu auna ta khiza da kuma rike shi matsayin ɗanin mu aihu ba wasu malaman tarihi suka ce Asiya ta aure auna. cikin Barso ne uwaye ne suka ce ki aure shi amma an yi shagadi babu kwanci aure tsakaninsu kamar yadda malaman tarihi suka hudu idan ka sa da tarihi kuma bada'i'u zuhuri fi waqa'id duhuri yayi wannan magana yace aure na an kai amma babu kwance aure kawai Asiya tana matsayin matar shar'auna amma babu kwance aure tsakanin su shi yasa bata aihu ba kamar yadda malamai suka ce sai zan tarike wannan dan gidan shar'auna Musa ya tafi gidan shar'auna har ma ana cewa Musa dan shar'auna to kadi ba ka gani bayan har ya girma ya komi gidan fa abinda ya sa gidan wato waɗanda an kai can daji ga wanda ya ɗauko itace ya bige mutum ya mutu saboda haka sai fara fir'auna aka yi zama aka yanke cewa duk wanda ya ga musa ya kashe shi ko ya kamo shi dare ko ya kashe shi akwai abin da an kaza za a bashi sai Allah ya tayar da wani mutum mumi cikin majalisa ya iske annabi Musa ya faɗa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj manyan mutane sun zauna a yi mitin an yanke shawara za a kashe ka kashe ta kabar gare ya hita ya bar gari ya fi madayana daga can madayana kuma ya yi zaman shekara goma yana fiye an ɗaura mai aure da mata yanzu ya kama hanya sai ga Allah ya kira shi cikin daji ya tebuta hanya inda take da ya ɓace ma hanya kuma ga sanyi ya kai tana tutar ta cikin itti ko da ya ce sai Allah ya kira shi shi ya ce wa izna da rabbuka Musa ka tuna lokacin da ubangijin ka ya kira Musa ya Musa inni an Allah ni ni ne Allah ka ji magana direct ni ni ne Allah ka ga duk wani abu yanzu ka ɗebe shi tana magana da Allah yanzu shi za ka ce mai kalimul rahman ko kalimun lahi wasu kuma sai ce kallamu kako sai ce kalle kai ba hausa ya iya abin gaba shi na saboda magana da yake da Allah shi yasa aka samai kalimar rahman abokin magana Allah babu wani tafinta tsakanin shi da Allah kai tsaye ka jin magana Allah wannan wata daraja ce da annabi Musa ya samu shine Allah madaukakin sarki yace wa idna da rabbuka Musa ka ambata wa mutanenka ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da ubangijin ka ya kira Musa lailata ra'an nara wa shajara daren da ya ga wuta da itaciya yace anitil az zalimin ka tahi ka iske mutane a zalimai fir'auna ka take musu wa'azi ka ji wani aiki kenan mutunan da an ka wura rabu da tai a kashe shi an halatta jini ne kuma za an ce kuma sai musu wa'azi ka san wani aiki sai Allah shi yasa mala yace su annabawa da sun amince ma duk abin da Allah su zafi yanzu ka diba ko fa lokacin da daren da ana an kahere sun kewaye Madina ana cikin matsala kafin sama ga dubu goma ya ce wa zai je ya jimin labarin mutanen nan shiga cikin su jimin labarin su kowa na ta ɗari kowa sai ya shiru saboda yana ganin da ya ya kashe shi na za a yi sai ya waiga sai ya ga huzaifa ya ce kai huzaifa ce na ce ta hi <laughs> ya ce wala sai ya bar da ɗari <laughs> ya ce in ka ce duk abin da ka ji haka waɗa ma kowa ka tuka ban labarin? sai hankali sai ya ƙara kwanci sai saboda maganar da manzon Allah ya ce in ka dawo ta tabbatar mai wallahi ba a kashi ne sai ku yatti yana zuwa kawai iske wa gungun suna jin wuta sai ce a gaishe ku suka gaishe ku sai dai shiga can inda manya ka kamitin ya zama sai suka yi to kowa sai ya kare gane da kusa gare sai ya sauri ce kai mi ka da ina <laughs> ga ka ya a tambayi su sai tambaya aka yi mutum a ƙarar cewa to ya kamata mu watse barorin ga wallahi mu barorin ga muna mutuwa wanga ɗari da ya muna yawa da sauransu wallahi muna muna mutuwa da kuma wani kissa da wani mutum ya shirya musu shi na sai manzo Allah ya sai ya dawo ya faɗa manzo Allah ga halin da ake ciki watse wa su kaga in ka diba zaka ga in aiki na Allah ne in Allah ya sa ka nemi taimakon shi kawai kake kai ba ka da zaɓi to shi na yake cewa su annabawa da manzanni suna da aminci ga aikin da Allah ya sa su sun san koyi bai faruwa ko wani abu ya faru sun san dai saboda Allah sun kace jama'a ko ko da mutum mutuwa ya hanya kwaita ya mutu Allah ya saka ayyuka mutu san kan kai sa'a duk da yake mutuwa ba sun sana akai ba to amma in ka mutu hanya kware ai kai sa'a jama'a eh babu makawa sai an yi ta sai ce amitil qaumaz zalimin ka ce ka iske mutane azzalumai mutanen fir'auna kenan rasulan kana matsayin manzo sai Allah ta'ala ya ce qaumaz fir'auna su ne mutanen fir'auna kenan su ne azzaluman kauma fir'auna mutanen fir'auna ma'abuta da shi zalamu anfusahum sun zalunci kawunan su bil kufr ta hanyar kafirci billahi da Allah madaukakin ku wa zalamu fi bani isra'ila kuma sun zalunci bani isra'ila bisa ibadan ta hanyar bauta da su mai su mai su bayi sun zalunci kawunan su sun zalunci bani isra'ila Allah ta'ala ya ce Allah ala yastaqul shi ala ma'ana ku saurara su tsoron Allah ya ku mutanen Fir'auna ku sai goya musu haka kun ga Allah madaukakin sarki ya aike annabi Musa ya je ya faɗa wa Fir'auna gaskiya shi mai wa'azi to sai Allah madaukakin sarki ya ce قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق بلساني فأرسل إلى هارون النبي موسى يتشي قال سي النبي موسى يتشي ربي يا أبنجي إني أخاف أن يكذبون إنا جنس أولون سقريتاني إنا جنس أولون إما جنك تشيك أياني نيكو والله وشي لغين بن ban sassafci ga mutumin da ya kare ta ya Allah domin an ce annabi Musa salatu da abin nan na magana wato ina ko kuma saurin magana Eh? Eh. eh eh ina ko kuma wato harshen shi wasu malaman tare sun ce garwashi ya samu baki ne sai harshen ya kone sai zan magana ba ta da kyau da kyau to shi ko wanda in mutum mai ina in ya hodi ya hodi bata hito ba zuciya da zai ya sama samu fiyanci masu ina wani bi zuciya da yau magana ya yi ya yi ta ki hitowa kai wani aiki sai Allah sai kai mamaki to ina in jimman na suke halan wa'anda ka hana mure su ba Allah shi yasa inda suke wallahi malam eh eh yanzu ga arawa Muhammad arawa Muhammad gozo yana karatu baka jin ina cikin karatu amma kuma in ya fara magana da ke zaka ji ina tana hitowa amma da ya fara Qur'ani zaka ga ba ta hitowa to na annabi Musa ya ce rabbi inni akhafu an yukadzibun ubangiji ina jin tsoron su ƙaryata ni su ce ƙarya nake in wadin magana ka su ce ƙarya nake bi ku sauri sannan kuma kirjina yana kunci ina hasala min takdhibihim imli in suka qayyata inda qayyata in suka qayyata zan hasala wala yantaliqu lisani kuma harshe na bai sakewa in faɗi magana da ya kamata ya faɗi kenan lokacin wato zan zan ji damuwa kwarai da gaske bi ada'i da sa wajen isar da sakonka inda bi kisar lokacin da kirjina yayi kunci li'annahu yamna'u min al-intilaq lisani bil kalam yana hana wato harshe na ya saki da magana almutaj ilai wanda ake bukatuwa fit tabligh ne isar da sako kenan in za a isar da sako ana son mutum baki ne ya bude ya saki sako to bakin kuma in ya yi yayi kunci bakin ya saki ya kasa kudin magana e, ita itazara Musa salatu azar annabi Musa ya kawo uzura guda uku kullum minha kowanne daga cikin wayannan uzura guda uku murattabun ala maqablahu ya danganci abin da ya gabata a gabanin sa Walaisa muradu al-imtina min risala ba wai yana nihin bai iya zuwa sakon bane a'a yana kawo uzurin shi ne bal muradu abinda an muradu annabi Musa izharul ajiz yana son ya bayyana kasawar shi ne kada ya zan sakon ya zan bai sai da ya kamata an hada al-haml ko as-saqil wato game da wannan aiki mai nauyi da aka dora masa wa talaba al-ma'unati alayhi kuma ya nemi taimako da Allah min Allah daga Allah sun makala kuma ya ce fa'arsil ila harun ya Allah ka aika zuwa ga annabi harun shi ma ya zan manzo tare da ni ya kama mini ai fa'arsil ila akhi harun ma'i yusahibu ni sai ya zan abokina fi da'awati fir'auna don kiran fir'auna wa qawmi da mutanansa wa kana harun idzaka bi makka a lokacin shi haruna cikin kasar masar zamanai wa musa ka tsuru shi kuma annabi musa ka tsuru sini nan malamai suka ce annabi musa ya roƙa ma dan uwa ne manzanci shi yasa malamai suka ce babu abin da tsada a duniya da lahira duka irin roƙon manzanci Allah ina roƙo mu wani a bashi manzanci babu abin da yake girma na duniya saboda eh an ka baka manzanci kuma baka take din shiga aljanna sanan duk matsayi na duniya an kore maleji daga manzanci an kai karshe shine kololuwa duka da ka zama rasulullahi shikenan ka ka ka kullum mukamai na duniya na addini duka daga nan sai a sauko a dawo annabi daga nan sai a dawo limamin juma'a daga nan sai a dawo limamin hausa salawati da nan sai a yi ƙasa haka na mukamman suke amma rasulullahi shine karshe gaba ɗaya to shi na ya roƙa ma dan uwa ne haru ya zama zan Allah kuma Allah ya tabbata mai da wannan sai ya sake cewa walahum alayya dhanbun walahum alayya zambun Allah maɗaukakin sarki ce walahum kuma su mutanen fir'auna suna da zambun alayya suna da wani zunubi a kaina suna da wani laifi a kaina na kashe musu mutum bi qatli al-qibli minhu na kashe musu baki qibli mutunan su cikin su na kashe shi ya rasu ya Allah fa akhafu an yaqtuluna bihi ina jin tsoron su kashe ni saboda wancan da na kashe musu Allah ka ji uzuri na to mi Allah ta'ala yace eh to ai wanda aya sai mu ishe take kai alarabu ko ku qala kalla eh fadhhaba bi ayatina hmm. inna ma'akum mustami'un Allah ta'ala yace qala ta'ala kalla Allah madaukakin sarki yace ina la yaqtulannaka ba su ya kashe ka la yaqtulannaka ba su ya kashe ka dama yanzu Allah ya shahi magana kisan cikin zukatan su gaba ɗinsu yanzu ba su ko magana kisa yanzu yanzu magana kwatakansu suka yi game da wato abin za a so a ƙalubance su a kai magana kisa yanzu an mance ta babu sa ko an wa'e ta ba su cikin zuciya ba za a iya ba za a iya saba ka ba yasa yan uwa musulmi wato so da yawa ka ganin abubuwa da suka faruwa Allah madaukakin sa shi ka shiga su da kai sai an shiga ga abin da za a yi sai Allah ya wata abin nan sai wani abu ya faru wanda ba shi ba to shine Allah ta'ala ce kalla ina baiwa la ya kasu da ba su iya kashe ka fazaha ba ku tafi ai an tawa akuwa kai dan uwanka harun fihi taglibul habir al ghaib a cikin wannan akwai rinjayar da wanda annan da wanda bai nan kenan fazaha ba ku tafi kai dan uwanka kaga in ka diba asalin kalmar larabci wanda bai nan ba a bashi umarni dan yanzu kaga idan mutum na gida baka ta mai tashi don mai saboda yau kusa gare ka baka ta mai tahi so zai kusa gare ka amma sai kaga Allah ya game su biyu sai ce haba ku tafi haba ku tafi kai da annan da wancan da bai nan ku tafi ku kaɗu shi ku tafi shi yasa yace ana akwai rinjayar da wanda annan da wanda bai nan saboda hikima ta larabci ke ki haba ku tafi bi ayatina da ayoyin mu inna ma'akum mustami'un lalle mu muna tare da ku muna ji inna ma'akum lalle muna tare da ku mustami'un muna masu ji ma ta kullu abin za ku faɗa wa ma yuqalu lakum da yanzu a faɗa mu? saboda ka yanzu kan ku tahi yace ujriya majaral jama'a an gudanar su matsayin jama'a ta'aziman lahum saboda girmama gare su inna ma'akum mustami'una yace ma'akum tare da ku bai ce ma'akuma ba sai ce ma'akum mustami'una jin abin da ke faruwa saboda ka yan uwa musulmi wannan ne ya kamata mu tsaya idan kun ga ayoyin darasin su gwada mana cewa annabawa dai wato suna da kokarin isar da sako Allah madaukakin sarki kuma wannan ya gwada babu laifi mai gidanka in yasa ka yi kawo uzurinka wadda uzurinka domin kun ga sayid na umar da an ka tuho sulhun hudaybiya kahirai suka tare suka ce ba a shiga makka manzo Allah ya aika sayid na umar ya ce masa sayid na umar ka tafi ka faɗa mutanen nan mu ba ba yaƙi mun ka toyi ba yadda kowa ka zuwa shi shi ibada ga ɗakin ka'aba suka kawo mu ba yaki za mu yi ba sai ce ya rasulullah ina da magana ce mi an magana ya rasulullah ina da uzuri ka san da zan yi hijira na ce na haɗu kalamai masu nauyi ga mutanen nan kuma ya rasulullah ka san ina da zahi sosai in na ce ba zan yi hankulin su waɗi in waɗi ba amma ina ba da shawara ya rasulullah aika na usman maza Allah ya ce wannan magana ta ka ta yi kaga uzuri ne ya basuwa haka babu lahi idan aka ake ka bada uzuri saboda sayyidina Usman dan dangi na ina da dangi da yawa kuma Mutunna yayi alheri cikin garin Makka saboda ka Mutunna na mai alfarma in yace ba a tafi kuma haka ta faru sayyidina Usman ya tahi sun kai maraba da shi a sun kai to in dai ɗakin Ka'aba na kai muna baka dama ka ce kai ibada to bismillah ka ce kai umrar ka kai sai ce ai ni ban kasance ina yin wani al'amari ba manzon Allah bai yi ba bai yiwa ga yanayin umra in kuma manzon Allah bai yi ba shi ne da kayowa. shi to mu ne mun baka dama shi sakon da annabi ya aiko ne in faɗa muku ba yaƙi an ka ba yaƙi toyi da ku ba ya toye ibada ne aka ba to ke ga muhallin ka ga muhallin shahid anan ne in an ka aike ka sai ka ga akwai uzuri kana ibada uzurin ka shi ko wanda a sama gare ka in ya yarda shi kenan inda ya yarda kuma kai dai ka bada uzurin ka jama'a ina fatan mun gane magana saboda ko shi ga ayoyi suna abin da suka dauke da suna darussa daban-daban Allah ka babu ikon gane da yake lokaci yayi mana roƙon Allah inda muka yi kure cikin karatu mu Allah ka yahe muna inda muka yi daidai kuma Allah ba mu da karanta samu aiki da abin da muka ji anan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wow.